يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون <clears throat> يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وانا مسلمين mutanen gombe masu karimci waɗanda muka taru a wannan masallaci mai tarihi mai albarka a wannan gari kuma mai tarihi na gombe ina mana gaisuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a wannan yammaci na 27 wato yammacin juma'a daren asabar 27 ga kamar da yake a lissafin sarkin musulmi ga watan rabi'in al'afir a shekara ta 1440 na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda kuma shi ne hudu ga watan daya a shekara ta dubu biyu da sha tara a wannan lissafi da ake kira miladiya a farin ciki na ba mai iyaka ba ne kuma godiya ta ga Allah subhanahu wa ta'ala ita ma ba ta da iyaka da ya haɗa mu tare da ku uwa musulmi masoya Allah masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a wannan gari gari na malamai manya-manyan malamai iyayenmu kuma malamanmu a muna gode wa Allah maɗauki akan wannan ni'ima ta haɗa mu da yi kuma sannan muna roƙonsa ya sa mana albarka a wannan zama da muka fara shi yanzu Allah ya sa albarka a abin da za mu ambata abin da za mu ambata wanda yake daidai Allah ba mu taufiki a kan faɗin daidai ɗin kuma ya ba mu ladan faɗin daidai abin da yake kuma kuskure ne Allah kaɗe shi daga gare mu abin da ke ba daidai ba Allah ya kaɗe shi daga bakinmu Allah ya sa ya gafarta mana abin da za mu ba daidai ba yan uwa musulmi wai cewa aka yi in yi magana a kan me mafita ga halin da muke ciki lokacin da aka aika mana su kai wani ai fadin zancen ya yi yawa mafita daga mai daga mai me ne bai dame mu ba wannan abu ne yake tafiya daidai a cikin lamarin namu da shi kaɗai ake neman mafitarsa kusan komai da muke ciki matsaloli ne sai wanda Allah maɗauke ba shi taufiƙi ya ba shi natsuwa ya ba shi gamdakatar dangane da abin da ya shafi addininsa in Allah ya baka basira ya baka taufiƙi ya ɗora ka akan bin ƙur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to kafa kowa nutsuwa haka ni abinda na tsara za mu tattauna a yau duk da kunce saboda kasancewar an ambaci lafazin maganar mafita za mu magana ne insha Allah akan abinda ya shafi mafita daga fitina domin babu abin da ya dame mu a zamani yanzu irin fitina duk da in an ce fitina galibi abin da muke hangowa shi ne tashin hankali da rikice-rikice da rashin zama lafiya da makamantan waɗannan abubuwa to amma fitina ta fi wannan faɗi babbar fitina ita ce fitinar addini Allah jarabi mutum daga tsayuwarsa a daidai ya jirkice ya juye ya koma ya tafi ba a daidai ba Allah jarrabe zuciyar mutum ta juya ta samu intikas babu fitinar da ta kai wannan sannan fitinar zaman lafiya din ita kanta fitinar tashe-tashen hankula fitinar yadda addinin ya rikice ya koma kwakwalen mutane ne suke biyo yadda za a yi shi an aji littafin Allah an aji hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah maɗauki muke roƙo ya mana kari daga aukawa cikin kowace irin fitina muna addu'a kafin mu fara har yanzu addu'a ta musamman ga mai martaba sarkin gombe wanda da izininsa muke wannan zama Allah swt Allah kaka masa da alheri Allah ƙara masa imani da ɗaukaka da jagora Allah haɗa masa kan al'ummarsa ‘yan wa musulmi hadisi ne guda ɗaya shi nake so mu tattauna yau mu yi ƙoƙarin mu fahimce shi wanda a cikinsa akwai wannan abin da nake so mu yi magana a kai abin da ya shafi wato matsalolin ko fitina da yadda za a samu mafita daga fitina din insha Allah ta'ala al'imam muslim ibn al-hajjaj rahimahullah ta'ala a cikin littafinsa sahihi ya rawaito wani hadisi mai tsawo ba sosai ba amma mai tarin ma'anoni da yawa wanda kuma ya kunshi darussan da insha Allah ta'ala in muka iya bin su muka fahimce su to muna sa Allah madaukaki ya mana rahama kuma za mu rabauta al-Imam Muslim yana cewa حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فنزلنا منزلا ومنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن قبلي نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وينذرهم شر ما يعلمه له وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأت منيته وهو يؤمن بالله ويوم الآخر وليأت الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده فليطعه إن استطاع فليطعه إن استطاع ومن بايع إماما فأطاء صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر هذا آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فدنوت منه هذا قول عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة قال فدنوت منه أي دنوت من عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له أنشدك الله أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي فقلت له هذا ابن عمك هذا ابن عمك معاوية رضي الله عنه يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن نقتل أنفسنا والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فسكت ساعة أي فسكت عبد الله ساعة ثم قال أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله هذا أصل الحديث كما رواه وهذا لفظ مسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم رواه أيضا الإمام مسلم من طريق ابن أبي شيبة وابن نمير وأبي سعيد الأشج كلهم قالوا حدثنا وكيل كما روى أيضا عن شيخه أبي كريب قال حدثنا أبو معاوية أي محمد بن خازم الضرير كلاهما عن الأعمش بنحوه والحديث أيضا رواه الإمام النسائي وغيره عن شيخه حناد بن السري عن أبي معاوية أيضا عن الأعمش به هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا ولكن قبل الحديث عن فوائده نتكلم عن معناه حتى يفهم الجميع وانا حديثي كما يدى مكجي الامام مسلم يا روي توشي حديثي بابا ميتال معنا انما اتبكا نمو دامو فهمشيش دقفر كون سهر قرشي ان شاء الله تعالى منا سارا Allah ya samu dace Allah kuma ya amfane mu da shi zan bi shi kalma kalma darasi ne muke yi ba wa'azi ba Wani hadisi daga cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zaka dauki darasi a rayuwarka wannan yana ciki musamman kuma a wannan zamani da muke ciki musamman a wannan hali da muke ciki muna buƙatar mu ji wannan shiryarwa daga bakin da ya fi kowanne baki tsarki shi ne bakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wata rana wani bawan Allah daga cikin tabi'ai daga cikin fa'idar wannan hadisi shine akwai tabi'ai guda uku a cikin isnadinsa al'amash da zai ibn wahab da kuma shi abdurrahman ibn abdi rabbil ka'aba to shi abdurrahman ibn rabbil ka'aba ce ibn abd rabbil ka'aba ce shine ya shiga masallacin ka'aba wato al-masjid al-haram wata rana yace sai na samu abdullahi ibn umar yana zaune a inuwar ka'aba ya zauna mutane sun zagaye shi irin yadda mutane suke zagaye malami don a samu fa'ida yace fa ataituhum ni ma sai na je musu ma'ana na je wurin wannan majlisi na Abdullahi bin Amr bin Al-As ni ma na zauna to a lokacin shine shi Abdullahi bin Amr bin Al-As yake cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wata tafiya sai muka yi zango a wani wuri yayin da muka yi wannan zango mutane suka kowa kama harkar gabansa domin aka yi zango da ma an ba da yanci mai zagayawa zagaya mai alwala da nafila ya yi mai wasu abubuwa dai kowa dai aikata abin da zai aikata abdullahi bin amru bin afi yake cewa a cikinmu akwai wanda yake gyara khaimarsa da muke cewa shema ne khiba ma asali khiba ana nufin daki da aka yi shi daga gashi na gashi musamman gashin awaki ko kuma a yi shi da alwabar shi ne gashin raƙumi ko suf kamar gashi mai yawa kamar wul kenan na a wasu daga cikin dabbobin da aka samu irin wannan tare da su mana yake wasu daga cikin sun shagaltu suna wannan aiki suna gyara tantunansu wasu kuma suna atakaye suna koyon harbi da kibiya shine na manyan tabilu wato ƙoƙarin koyon harbi wannan suka koma gefe suna ƙoƙarin su koyi harbi ita wa minna man huwa fi jasharihi daga cikinmu kuma akwai wanda yake cikin dabbobinsa suna kiwo yake aljashar su ne dabbobi da suke kiwo kamar raƙuma an bar su suna kiwo ba za su koma gida ba shi kuma fitar da su shi ake cima aljashru a fit da su don su irin wannan kiwo to a cikin wasu suna wannan wasu na a takaita abin da yake faɗi shine kowa ya shagaltu da wani abu yana yi a wannan zango da aka yi ana cikin haka na ga munaji rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai mai shelar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wanda yake shela amma da manzan Allah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko ya sanarwa sai muka ji sautin sai yana cewa as-salata jami'a wani kuma wata hanya sai da a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka saba amfani da ita a kira mutane ba dan wani sallar za a yi ba dan jan hankali idan wani abu ya faru ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wani sako na musamman da zai isar sai a ce jami'a na san dai ɗaliban ilimi dai sun san wannan da kuma maganganun malamai asalata jami'a ake cewa ko asalatu salatu jami'atun ko kuma asalatu salatu jami'atan ko kuma asalata jami'atun duka waɗannan fuskoki hudu malamai sun faɗa ko ya zama alal igra'i da kuma hali mana kalmar farko igra'i ne shine as mana ana zaburar da mutane sallah halata kauni ha jami'atan ko kuma zama mubtada da khabar as-salatu jami'atu ko kuma ya zama mubtada khabaru mustakir ko mahzuf as-salatu mahduratun halata kauni ha jami'a ko kuma a ce as-salata din dai alal idra'i sai kuma a ce jami'atun kaba. duk dai wannan na cikin abin da malamai suka faɗa wannan harkar larabci ne ku kyale su mai shela ya shela ma'ana a taho akwai wani abu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai ambata fajta ma'ana ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Amr bin As yace sai muka tattaru wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace innahu lam yakun nabiyyun qabli lalle yadda lamarin yake shine babu wani annabi gabana ma'ana wanda ya zo kafin ni illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahu sai face wannan annabin haƙƙi ne wajibi tilas ne Allah ya ɗora a kansa an ya dulla ummatahu ya shiryar da al'ummarsa ya ɗora al'ummarsa kan hanya ala khairi ma ya alamu hulahu. A kan alherin da ya san shi cewa alheri ne gare su duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam san alheri ne to wajibi ne a kansa Allah ya wajabta masa ya nuna wa al'umma ya shiryar da su ya ɗora su a kansa kafin ya bar duniya wannan wajibinsa ne kowane annabi sannan kuma ya gargaɗe su daga duk wani sharri da ya sani cewa sharri ne a gare su to sannan sai manzo sallallahu alaihi wasallam zamu zo mai sharhi hadisin daga ba ina fassara ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha kuma wannan al'ummar taku yana nufin ummatul ijaba musulmi baki ɗayansu muminai da suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ju'ila afiyatuha ay salamatuha min al-fitan fi ad-din wa min al-ittirab fi ad-din ومن الاختلاف الشديد والتفرق في Salamatu سلامتها أمنتوتها كؤتتها لافيتها mun san afiya wance afiya da larabci ita ce bahaushe ya ɗauka yake cewa lafiya to amma abun ba larabci an ce afiya ba wai lafiya fiha ake nufi ba ana nufin kubuta da salama duk da ita ma wasu ɗin tana nufin haka ma'ana Allah ya tsare ka daga fitina ya tsare ka daga bala'i to Allah ya sanya lafiyar wannan al'ummar zaman lafiyarta alherinta fifikonta ci gabanta kukutatta daga fitina daga tashin hankali daga rikicin addini da rarrabuwar kai a addini to an sanya ne a farkon al'umma ma'ana farkon al'umma shine Allah ya tsare shi ya tsare shi daga fitintunu ya tsare addinin wuri guda ya tsare addinin guda ɗaya ne babu rarrabuwar kai malamai akan wannan suna cewa kamar uh, al abul abbas a sharhinsa na sahihi muslim mai suna al-mufhim fi talfisi kitabi muslim ya kawo maganganu haka al'imamun nawawi shi ma a sharhin wannan hadisi ya kawo maganganu na malamai shi cewa abinda ake nufi da wannan afiya din da aka sanya kuma a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin zamanin sa ne da zamanin Abubakar da zamanin Umar da zamanin Uthman kafin kisan Uthman Da haka daga lokacin da aka kashe Sayyidina Uthman to ka koma baya banda wannan lokacin daga lokacin da aka ce sayyidina Usman al'umma ta fita daga zamanta guda ɗaya amma kafin wannan lokacin zamanin sayyidina Abubakar al'umma ɗaya ce kafin nan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata raguwa al'ummar guda ɗaya ce babu ƙungiya kaza babu ƙungiya kaza babu ƙungiya kaza kawai kowa al'asma'u shar'iyya su aka sani su ake amfani da su musulmi mumini ansari muhajiri wanda suke kishiyarsu munafikai an san annabi sallallahu alaihi ya sansu. amma sunaye dai da kungiyoyi rabu a ce waɗannan musulmi ne masu la ilaha illallah muhammadur rasulullah ahlul qiblati yusalluna salawatil khams sannan kuma sun rarrabu wannan yana bin kaza wannan yana bin kaza wannan yana bin wane wannan yana bin wane to a zamanin abu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani zamanin abubakar babu wani ko kun taɓa ji wata hanya sunanta bakariya ko umariya ko usmaniya ko aliya babu gaba ɗaya dukkaninsu musulmi ne mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Shugabansu ɗaya daya Allah sama salama a wancan lokaci da ya rasu shugabansu ɗaya Abubakar da ya rasu shugabansu ɗaya Umar da ya rasu shugabansu ɗaya Usman to abin da ake nufi ke bayan kisan Usman to daga nan ne garin neman haƙƙin jininsa lokacin an Aliyu wa Aliyu mubaya'a radiyallahu anhu mutanen Sham ƙarƙashin Muawiya su kuma a gefen su garin neman jinin Usman suka ce ba za su yi mu mubaya'a ba raguwar farko da aka samu kenan bidda a lura da wannan duk cewa wannan rikici kawai aka yi aka haifar amma addini bai rabu ba ba a samu wata ƙungiya da ta fita daga bangaren aliyu ɓangaren mu'awiya aka kira su wata al'umma daban ba musulmi ba sai lokacin aliyu da aka samu hawarijawa da suka koma gefe suka kafirta sauran al'umma suka ce banda su ba musulmi sauran al'umma dukka duk sallarsu suka kira su kafirai to daga lokacin aka fara samun rabuwar kan al'umma to manzon Allah sallallahu yake faɗin cewa wannan zaman lafiya da haɗin kai da amincewa juna Allah ya alƙawarin ya sa shi ne a farkon wannan al'umma ne وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها ƙarshen al'ummar kuwa wani bala'i zai same ta da kuma wasu al'amura da za ku kyamace su ba ku yarda da su ba sannan sai ya faɗi wani abu har yanzu yake cewa wata liƙu fitnatun wata fitina za ta zo ba a ba a ban. in fitinar nan ka zo wani ɓangare nata yana siranta yana sauƙaƙa yana ɓoye yana ƙasƙanta wani sashe nata abinda ake nufi fitinar da za ta zo yau za ta mantar da ku fitinar jiya fitinar gobe ta mantar da ku fitinar yau fitinar jibi ta mantar da ku abin da zai faru gobe in kuka ga abin da ya faru yau sai ku ga na jiya ce ba komai ba ne shi ne malam yi rafiƙo ba a zuha ba a ai siru, raƙiƙan a wata riwaya da ƙiƙan dukkansu kuma suna koma ma na ɗaya ta ɓangaren dukkan abin da ke siriri ba sosai ba kowa ke ganin ba raƙiƙ shi ba saboda siririn tarsa ba kowa ke iya bambancewa ba ma'ana da aka zama siririya ƙanƙanuwa koyayya bisa waccan da ta faru yanzu to kuma haka abin zai ci gaba har kiyama kuduwa ku gani yanzu irin halin da muke ciki in wani abu ya faru yau hankalin kowa sai tashi sai ku manta abin da aka yi jiya da na shekaran jiya sai a rika ganin sama ɗan ƙanƙani bai kai muhimmancin ma da za a faɗa ba a wurin masu labarai suna cewa abinda ake ce ma new shine abinda ba a saba gani ba ko abinda ba shine normal ba shine ake ce ma new haka abinda har za ku ga fitina za ka zama an saba da ita yanzu waye a cikin ku kullum hankalinsa ke tashi yanzu in an ce yau mutum talatin sun mutu an harbe mutum arba'in an harbe mutum hamsin kullum kana ji a faɗa a labarai bbc ina ne ina ne ina ne duk inda kuwa faɗa ji yau a zamfara an yi kaza abinda aka yi yau an mantar da kai abinda aka yi shekaran jiya ana fara da mana ce a kafa kwamiti a yi waye a yi waye a yi waye kafin a je ko ina duk an manta ma da abin da ke dai biyo baya duk wannan yana cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi zai faru na ɗauke hankalin mutane da waɗannan fitintunu sannan sai ce wata ji'ul fitnatu nan kunga an ce ta ji'u fitnatun da na kira sai kuma biyu kuma da suka biyo baya aka ce wata ji'ul fitnatu al wato alif da lam malamai suka ce a wannan kalma ta alfitnatu da na biyu da na uku ba ahadiyya ba ce jinsiya ce ma'ana a yadda aka saba a larabci in ka faɗi abu da na kira in ka zo ka sake faɗinsa da ma'arifa to wancan ɗin ne kake fito da shi fili abu ɗaya kake magana to amma wannan wanda manzon Allah fa nake nufi alifun da lamun ɗin a cikin wannan alfitnatu jinsiya ce jinsiya kuwa in ta zo ko da alif da lam to tana da ma'anan na kira don haka abin da ake nufi فتجيء فتنة أخرى ما أنت كنا سيوتفتنا تذو فيقول المؤمن هذه مهلكة مهلكتي في مؤمنية شيء وأنني إتتي ود ذات هلك يعني دق أهلك يهلك مهلكتي وأن اسم فائد وشكو بسنا كرنك هذه مهلكتي سيزم ظرف كو مكان كو زمان ma'ana wannan shi ne lokacin halaka ta ko kuma wannan abun ko a zamanin nan ko kuma wannan abun shi ne zai halaka ne ko kuma a wannan wurin kai nan inda nake mahalaka ta ke nan inda za a halaka ne haka mumini zai ce ma'ana abin da ake nufi duk dai wannan ƙara fassara ne ga ba abu ha ba ba. wata fitinar in ta zo wani zai ɗauka ai bayan wannan kuma ba wata fitina duniya ce ma za ta tashi irin waɗannan fitintunin da suka faru a baya game da malamai suke ambatawa suna cikin sababin da har wasu malamai suka rika rubuta wasu hadisai ba ingantattu ba don a tsoratar da mutane cewa tashin kiyama saura shekara 1500 kun san arwato hadisai haka da yawa wasu masu ce saura shekara 500 zamanin su yutsi ya faɗi wannan shi ma a zamaninsa ga shi ya rasu shekara ta 911 in tsakaninmu da shi shekara nawa ɗari biyar ta wuce in ka tattaro muna dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kaga in ka haɗo an zarta ɗari biyar tashi duniya ba ta tashi shi usman ɗan fodiyo shi ma ya ambaci irin wani da ya ruwaito da ya nakalto daga malamai duk da dai ruwayoyi ne ba su inganta ba cewa duniya saura kaza ta tashi duk wanda ya faɗi wannan duk wani hadisi da aka faɗi wannan aka haddade wani lokaci to ba ingantaccen hadisi ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da nake so in faɗa shine fitintunun da suke aukuwa in ka karanta littafin ibn al-asir na tarihi da yake siffanta abin da ya faru zamanin tatar kai ka ɗauka bayan wannan ba wanda bai sake zama a duniya an ƙare musulmi hoppin musulmi biya ƙare to duk waɗannan fitintunun suna cikin abin da ke samu yanzu irin mu halin da muke ciki yanzu yau wannan abin ya faru gobe wannan abin ya faru jibi wannan abin ya faru kada in daukar mana lokaci mu koma cikin wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gaba yace wa taji'ul fida wannan bayan ya faɗi wannan hazihi muhlikati sai ta thumma tankashifu sai ta yaye ma'ana sai a nemi wannan fitina sai ta tsaya sai ta dan tsagaita ta saurara ana samun wannan ko ba a samu wani lokaci ana tsakiyar fitina sai Allah kawo wani sauki sai a dan saisaita wa mutane to kuma lokaci ga bai sake dawo sai Allah sama yace wa taji'ul fitnatu sai kuma wata fitinar da ta zo fa yaqulu al sai mu'mini ya sake cewa hadhihi hadhihi yawa ga ta ga ta ga ta ita ce ma'ana daga wannan ba wata mutuwa ce ta zo mini to sannan sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa faman ahabba أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فقا موضوع لك تتامو تيو أتكيونا الحديث فمن أحب دكوان دي أن يزحزح أنيسا تاشي عن النار ويدخل الجنة أي ويدخل هو الجنة أشي قال لشيء الجنة duk mai san haka wa yake so ko baka daga hannu ba kowa ya san kansa so ya Allah muna roƙon duk wanda ke zaune a nan waɗannan fuskoki ya Allah Allah ka nesanta su daga wuta Allah ka shigar da mu baki ɗaya aljanna haka nan masu sauraron mu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yake son a nesanta shi daga wuta kuma a shigar da shi aljanna me kake tsammani za a faɗa bayan wannan ya tara kuɗi ya nemi mulki mai hmm? bakin tsira ya ce manzan tsira sallallahu alaihi wasallam sai ce duk mutumin da yake so a nesanta shi daga wuta a shigar da shi aljanna ku saurara falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir ya zo da umarni sigar umarni falta'atihi lalle mutuwarsa ta zo masa maniyatuhu ana nufin mautatuhu ya zo ma da wannan lafazin a wata riwaya a wata riwaya faltudrikhu mautatuhu mutuwarsa ta riske shi wa huwa alhali yana yanayin yana cikin hali yu'minu billahi wal yawmil akhir yana mai imani da Allah yana mai imani da ranar ƙarshe duk mutumin da yake san a nesanta shi daga aljanna to ga sharaɗinsa <clears throat> imani da Allah wanda mun san mai imani da Allah imani da Allah al'imanu bi wujudi al'imanu bi rububiyyati al'imanu bi uluhiyyati al'imanu bi asma'ihi wa sifati da dukkan abinda ya tabihi al'imanu billah duk abin da imani da Allah ke jawowa a yi ma'ana al'imanu bin rusul wal kutub kamar da dai muka sani wannan in ana zancen al'iman me ake nufi da al'iman da kuma al'islam me ake nufi da shi la yakunu muslimu musliman hatta yakunu mu'mina wa la yakunu mu'minu mu'minan hatta yakunu muslima da haka a duk ma'anar da ka bai wa imani da islam dukkan su suna komawa abu ɗaya in ka ce al'amalu zahira su ne al'islam to islamun mutum ba zai yi kuma sai da imani imani shine al'amalu kalbi al'imanu billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wal qadr khairihi wa sharri in imani ka ce wajibi sai da shi to imanin mutum ba zai samu ba labudda an yakuna lahu kamar da malamai suke cewa fal muslimu labudda an yakuna lahu imanun yusahhihu lahu islamahu وكذلك المؤمن Na أن يكون kuna إسلام islamun yusahihu lahu imanin haka dole sai an same shi to haka an ce al imani billah karka dauka iya wannan kawai ake nufi ka ce imani da Allah haka da baki a'a ya kunshi kuma duk sauran abubuwa din zasu wal yawmil akhir haka shi ma to banda wannan sai ce wal ya'ti alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi kuma ya aikata wa mutane abinda yake so mutane su yi masa ma'ana wannan menene sharaɗi ne na biyu ga duk mutumin da yake so a nesanta shi daga wuta a sashi aljanna ka zo wa mutane ma'ana ka aikata wa mutane kai mu'amala da mutane ka yi magana da mutane kai mu'amala ta yau da kullum da mutane ka zauna da mutane irin wato da yadda da irin abin da kai kake so a yi maka na magana da na mu'amala ba ka so a zage ka karka zagi wani ba ka so a cuce ka karka cuci wani ba ka so a yi da kai karka yi da wani kana son alheri to ka so shi ga ɗan'uwanka. na san hadisin la yu'minu ahadukum yi yuhibba ya akhihi ma yuhibbu bi kowa ya haddace shi a cikin ku wannan ma'ana sa sai ana sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama sai shi wa man baya'a imaman duk wanda yayi mubaya'a ga wani shugaba fa a'tahu safqata yadihi ya bashi tafin hannunsa ma'ana yayi mun san mubaya'a haka ake yin ta a dora tafin hannu akan kaffi na wanda ake mubaya'a kuma dama shi ake ce ma safka sai sa ciniki ake kiransa safka a larabci saboda dama mu baya a ce ba ni ne in ba ka bani da ungo ne da karbi da da da da ungo ko da kuma ba ni. haka ɗabi'a take to kuma shi sa ake ce ma tafi tafi wannan da ake yi shi ma me yake tasfiq to safqatan yadihi duk mutumin da ya ba wani shugaba ya masa mubaya'a ya yadda da shi a matsayin shugabansa wa sama rasa kalbihi ya ba shi ikhlasin alkawari da ya ɗauka a wurinsa na a sai ce ihu in istata'a a riwayar nasa'i maimakon in ma ce ma'ana ihu mastata'a kun ga waccan ta fasara wannan ba wai sharaɗi ba ne duk da dai dama mun sani sharɗiya ɗin ma ana fassara ta ne da ma'anar wannan ma'ana ya yi ɗa'a a gare shi gwargwadon ikonsa abin nufi ke to sai shi fa'in ja a akaru in wani ya zo yunazi uhu yana ja da shi akan wannan shugabancin fadribu unuqal akhar to a sare wuyan wato a kashe a yaƙi shi wancan ɗayan da ya zo daga baya fada na wutu minhu wannan shine maganar manzon Allah sallallahu alaihi wadda Abdullahi ibn Amr ibn al-As ya ji sai Abdurrahman ibn Abd Rabb al-Ka'bah yace sai na matsa kusa da Abdullahi ibn Amr ibn al-As sai nace da shi an shuduka Allah ina maka magiya da Allah ina roƙonka da Allah ka gaya min gaskiya anta shin kai da kanka sami'ta hu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaji wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai abdullahi yace ko in ce shi abdurrahman ibn abd rabb al yake cewa fa ahwa bi yadayhi ma'ana fa ahwa ila udunayhi wa qalbihi bi yadayhi sai ishara zuwa ga kunnansa da kuma zuciyarsa da ya isharar da hannunsa ya ce sami athu udunaya wa wa'ahu kalbi. wannan hadisin da na gaya maka kunne na ya ji da kunne na naji manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗe shi ai duk wanda ya baka labari ma irin wannan sai ka san yana faɗa maka abin da yana nan aka yi ka duba details din da ya faɗa kafin wannan ko mun tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi fi safarin ko fa nazalna manzilan wa minna man yuslihu khiba'ahu wa minna man yantadri wa minna man huwa fi jashrihi yana baka bayani daki daki ga halin da ake ciki muna kaza muna kaza muna kaza sai mai shela yazo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana don haka sai ce na ji da kunne na kuma zuciyata ta haddace na riki. to shine sai shi kuma a lokacin abdurrahman ibn abd rabbil yana da wani complaint din daban da yake so ya faɗa wa abdullah bin amr bin al-as shi kuma yana so magana dangane da muawiya sai shi to ga dan amnin ka muawiya kafin zo nan um, malam qurtubi dangane da wancan uh, magana da yake faɗi ta fadribu unuq al-akhar ko in ce a inda manzan Allah sallallahu alaihi cewa atahu بايع yadihi wa صفقة qalbihi fa قلبه mastata'a ko in istata'a yace nan ana nufin mutum ne da shugaban zamaninsa kowane zamani na kuma dama haka wannan abin yake shugaban da kai masa mubaya a kai yadda da shugabancinsa in an ce shugaba nan ana nufin ba shugaban kungiya ba shugaba mai sulta mai iko mai cewa a yi a bari mai cewa a yi a yi a bari a bari mai ɗan sanda da soja wanda idan aka yi masa tawaye rikici zai faru a ƙasa to shi da ake dunnin susun da ake faɗa a Allah wa a tsaikun rasula wa ulin amri minkum to da wannan shugabancin ake ba shugabancin kowanne iri musamman cikin abin da shafi almasalir al'amma na abin da shafi zaman lafiyar al'umma don wani lokaci muka yi kuskure wajen fasar waɗannan hadisai mu ɗora su akan shugabanninmu na ƙungiyoyi da muke haka na addini mu ɗauka in ka saba musu kamar ka saba ma Allah ba wannan ake nufi duk da cewa a kowace tafiya ta maslaha inda shugaba da jagora annabi sallallahu ya ce in kuna tafiya kusa shugaba ko da ku biyu ne ko ya faɗi wannan aiki ma dan ai masa da'a to ai masa da'a ta maslaha yau amma ba shi ake nufi da waɗannan nusus waɗanda Allah madaukaki ya daidaita a gare shi in ta zama fi ƙa'acin lahi to a daidaita ta da da'a ga rasul da kuma da'a ga rasul a daidaita ta da da'a ga Allah maɗaukaki ba ita ba ce to sai ce fadanautu min husaina kusa da shi bayan ya tambaye wannan sai ya ce a hadab ammika to yanzu ga ɗan amminka mu'awiya in ji shi fashi abdurrahman yace wai ya amuruna an na'kula amwalana bainana bil batil yana umartan mu ci dukiyoyin mu a tsakanin mu da barna wa naqtula anfusana kuma mu kashe kawunan malamai suka ce wannan fahimtar sa ce annawawi yace abin da yake nufi a nan wurin yayi iyakin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne akan halin da ake ciki a wancan lokaci tunda an yi mubaya'a ga Aliyu radiyallahu ta'ala anhu shine imami khalifa a wannan zamani sannan mu'awiya da jama'arsa mutanen sham ba su yi da'a ba sai abdurrahman yake so ya tanzilin wannan hadisin akan mu'awiya a matsayin shine al'akhar din da yazo yunazi'u al'awwal an fahimci wannan abu to shine a ƙarshen hadisin sai yake cewa thumma sakata sa'atan sai abdullahi ibn amr ibn al-as ya shiru dan wani lokaci thumma qala sannan yace ati'hu fi ta'atillah wa asihi fi ma'asiyatillah je ka shi wancan inda kake faɗi ma'ana mu auya? kai masa da'a a da'ar Allah kar kai masa da'a a cikin saban Allah kun ga yake nan bai bashi kofar tabbatar da waccan fassara tasa ta cewa a je a kashe ko a yaƙi mu'awiya an fi ganin saboda me wannan dai ba mahallin nan ne magana tattauna wannan ba da mahallin ka daban abin da ya shafi wannan matsala ta me ya faru tsakanin aliyu da mu'awiya sahabbai sun yi ijima'i in ku sahabbai suka yi ijima'i to la ya juzu li ahadin ba'dakum an yakhriq hadha al-ijma' ya halatta wani ya zo ya keta wannan ijma'i me ijma'in da suka yi sun yi ijma'i cewa abin da ya faru tsakanin aliyu da mu'awiya sunansa fitina me ake nufi da fitina rikici tsakanin al'umma ɗaya kai ya rabu ko da ya kai ga wani na da'awar kafarta wani rikici ko ya kai ga a yi yaƙe-yaƙe sunansa fitina tsakanin ahalin ƙiblati in ya zama tsakanin musulmi muminai da wasu wanda ba muminai ba wannan shine dama yaƙi jihadi da sauransu duk yana da sunansa na shari'a amma wannan abin da faru tsakanin aliyu da mu'awiya ijma'in sahabbai ne sunansa fitina shi yasa waɗanda suka koma gefe ba su shiga gefen aliyu ba da gefen mu'awiya duk kun san wannan zance dai suka zama malamai suna cewa su ne afdal mawqifin da suka ɗauka shi yafi su sa'ad ibn abi waqas abdullahi ibn amr muhammad ibn maslamata da suka ki shiga wannan gefe saboda me dalilan da suke da su akan ba'ai shi yasa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya zo wurin ubayi ibn ka'ab lokacin da ake wannan abu yake cewa me zai hana ka zo mu tafi ka koma gefe na ai wannan yaki sai ce shi in dai a wannan abin ne to takobin da zai dauka na ice zai dauka ba na karfe da zai zubda jinin musulmi ba sai ce me yasa saboda shi yace shi haka ya fahimta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ahlul qiblati suna wani abu a tsakaninsu to karka shiga ciki shi yasa da yawan su suka koma har usama ibn zaid a matsayinsa na masoyi ga manzon Allah kuma abin so daga manzon Allah sallallahu alaihi shi ma matakin da ya ɗauka shi shi yasa dama wannan abu rikici ne wani ba zai zo yanzu ya kafa wata kotu ya hukunci akan Muawiya da Aliyu gwargwadon fahimtarsa ga waɗannan abubuwa na tarihi wannan dai mu kyale shi to sannan sai yake kawo wannan yace gashi ko Allah madauki na cewa ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima ya ku mutane ya ku waɗanda suka imani karku wato ci a tsakaninku da barna a kada kuma ku kashe junanku lalle Allah ya kasance mai jin kai a gare ku to shi ne sai a ƙarshe sai gaya masa wancan kai masa da'a shi mu'awiya fi ta'atillah sannan ka saba masa in ya umarce ka da abin da yake shine ba daidai ba to wannan hadisin kamar da ambata bana son mu shiga wancan gefe na abin da ya shafi a fitina ta abin da ya shafi tsakanin Aliyu da Muawiya mu koma wannan hadisin mu ɗauki darussan da za mu fa'idanta da su saboda maganar da yake yi akan kan fitina ya jama'a muna cikin fitina yanzu ko ba ma cikin fitina muna son mafita ko ba ma son mafita dai wacce mafita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a wannan hadisi mafitar daga kowanne abu duk fitinar da za ta zo ta halaka ka fitinar da za ta rikita ma addini fitinar da za ta sa saɓani fitinar da za ta haifar da rikici tsakanin mumini da mumini wanda magani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar kada mutuwa ta zo maka baka cikin masu imani imani da Allah da imani da ranar ƙarshe wannan ma'ana kenan ka gyara aƙidarka ka kintsa haɗuwarka da Allah ya zama cewa imaninka da Allah imani ne da Allah ya yadda da shi nisa da shirka nisa da bid'a tabbatar da tauhidi tabbatar da sunna in ka samu wannan a lokacin da ka mutu to duk wata fitina ba za ta cuce ka ba Allah tsare mu daga fitina Allah tabbatar da tauhidi a zukatan sannan kuma ka kyautata mu'amalar ka da mutane ku duba wannan kalma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama Allah madaukaki ya bayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mene jawami'ul kalim jawami'ul kalim kalimatun qalilatun alfazi kathiratun ma'ani lafuzza ne yan ƙanana amma in ya faɗe su sai a allafa littattafai volumes na littattafai ana sharri maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kana buƙatar a bada misali an ce wal ta'ati ko wal ya'ti nasa allazi yuhibbu an yu'ta ilayhi ka je wa mutane da abin da kake so su zo maka aka buƙatar wani misali ta bangaren kaza da ta bangaren kaza mutumin da ba shi da fasaha ta fahimtar maganar manzan Allah suna kama shi ke bukatar yi ta bashi labarin ko misalai cewa to a bangare kaza kai kaza da kaza da kaza da kaza wanda shi da irin wa'azin da mu yanzu muka fi ganewa sai an fito da komai filla filla kuma a ce maka kaza kai in kana son kaza to ka yi wa mutane abin da kake so a yi maka kaza shi ma wuri kaza wuri kaza wuri kaza to in dai ka fahimci wannan zancen a kowane bangare duk abin da ba ka so yi maka to kar kai ma wani dan adam kuma kullum abin da za a ji daga bakinka dangane da wani shine alherin da za ka faɗa dangane da shi malamai suna cewa abubuwa biyu suna cikin manyan abin da ke sa mutane su zauna lafiya ya da alheri dangane da uwa ko ya sharri dangane da ɗan'uwanka. in ka ji alheri dangane da ɗan uwanka yi ƙoƙari ka yaɗa shi duk a san shi ko ina in ka ji sharri kuwa fara ƙoƙarinka na farko ƙaryata shi su ce kai wani ba zai haka ba ni ban yadda ba ‘ya'yan uwa mu koma kan zancenmu in kai ƙoƙari duk a rayuwarka ya zama alheri kawai za ka faɗa dangane da ‘yan uwanka sharri kuma ka boye shi in sha Allah ta'ala manzan alafin ayya gaya mana wa man satara musliman mene satarahu Allah waye baya so a rufa masa asiri waye ma'asumi a cikin mu muna laifuka ko ba mai an san wasu ba a san wasu ba kana so a yi maka terere a bayyana babu wanda yake so to kai ma dan Allah ka saurara kar kai mai yan uwanka terere ka rufa ma dan uwanka asiri Allah sai rufa maka naka sunna ce ta rayuwa mutumin da ya ga wani sirri na wani dan uwansa na laifi musamman zunubi sai ya je ban banka bayan duk jama'a ba su sani ba ana nan in ji malamai suna cewa watan wata rana na kaɗin nan haka wani zai banka shi wannan abun bai na da muhimmanci karka ɗauke shi da wasa in Allah maɗaukaki zai mana wannan abun ran kiyama lokacin da zai yi hisabi in an zo argul a'mal kullum nakan bada wannan misali ina roƙon Allah ya mana irin wannan hisabi mai sauƙi ya kira bawa kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai za a kira bawa fa yad'u Allahu alaihi kanafahu ay zillahu Allah sai lullube shi da inuwarsa babu wanda yake gani jama'a suna can nesa sai a kira ina wani dan wani sai a matso da kai gaba sai Allah sanya wata inuwa sai a sa iyaka duk al'ummar duniya kakaf babu wanda ya san me kuke kai da Allah sai Allah ya lissafa ba kai ne kai kaza ba kayi kaza kayi kaza duk sai ba sai iya Allah nayi sai ce kayi kaza kayi kaza kayi kaza fasatartuha alayka sai na lillibe maka sunan sitirta babu wanda ya gani duk duniya ba wanda ya san me ka buya wata rana kai a dakin to in ka bar in ka je kiyama Allah madaukaki ya so ya maka wannan rahama haka zai ga maka shi kadai ya san ka buya kayi kaza da kayi kaza kayi kaza ko kai kadai ko kai da wani ko kai da wance sai Allah ce kayi ko baka sai ce nayi sai ce to yau zan rufa maka asiri irin yadda na rufa maka a duniya wuce an gafarta maka shikenan waye baya san ya samu wannan ya Allah muna roƙonka kai mana irin wannan hisabi to in kana son alheri ga ɗan uwanka waɗannan abubuwa biyu duk mai son ya tsere daga fitina kuma a nesan gashi daga wuta ga waɗannan abubuwa imani da Allah imani da ranar ƙarshe aikata mu'amala da mutane a irin yadda kake so a yi maka mu'amala sannan kuma ɗa'a ga shugabanni ba tare da yi musu tawaye ba kar ka zama cikin 'yan tawaye masu aƙidar khawarijawa masu kafirta mutane masu komawa bayan gari suna sa ba mai suna kashe-kashe kowace al'umma duk al'umma kafira ce sai su kar ka zama cikin waɗannan ka zama cikin musulmi da suke son haɗin kan al'umma wani zama shi ne ma'anar ahlus sunnati wal jama'ati jamaa din ana nufin haɗin kai banda tafarruqi aljama'a duk da tafarruq as-sunna duk da bid'ati ka tsaya akan sunna ta Manzan Allah fa sallallahu to sai ka nisanci duk abin da ba sunar Manzan Allah ba sannan kuma ka zauna tare da al'ummar musulmi al'ummar musulmi duk na kai duk ahalin qibla ce ba a kafirta su sai idan wani abu ya bayyana kuru-kuru wannan kuma masu hukunci suke yi ba kai ne mai yi ka bar asalin kowa a musuluncinsa sai Allah madauki barka kai na cikin rufin asiri wannan kuma baya hana al'amur bil ma'ruf wan nahyu anil munkar bi dawabitihi kamar da malamai <clears throat> suka bayyana mana to mu dan ji wasu daga cikin fa'idojin wannan hadisi daga cikin fa'idojin wannan hadisi kira kawai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa a kira mutane inda ya gaya wa mutum daya a lokacin nan sakon zai isa ko ba zai isa ba zai isa amma cewa a tara mutane ya nuna maka muhimmancin wannan sako da manzan Allah sama salama yake so ya ambata sannan a cikin hadisin akwai bayanin abin da Allah ya wajabta wa annabawa dangane da al'ummominsu wajibi ne irin yadda aka wajabta maka sallah biyar da azumi da zakka da haji da biyayya ga iyaye da kyautata musu da tarbiyyar 'ya'ya da kame hannunka daga zaluncin mutane yadda aka wajabta maka wannan to haka manzon Allah sallallahu alaihi aka wajabta masa tabligi isarwa duk wani abu na alheri to wajibi ne manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗi shi ashe me wannan hadisi ke nufi idan manzon Allah sallallahu alaihi ya bar wannan duniya ya mutu sallallahu alaihi wasallam in ya bar wannan duniya to duk abin da baya cikin abin da ya umarni da shi to ba cikin abin da Allah wajen wajabta masa sai an yi shi haka ne ko ba haka ba kun yadda in dai bai zo da shi ba to baya cikin abin da aka wajabta domin in bai zo da shi ba kuma an wajabta ya faɗa kuma bai faɗa ba don ba mu gani ba a cikin saƙon da ya barwa al'umma to ma'anarsa mai kenan za a ce ya rage wani abu ya ɓoye to wannan yana ga cikin manya-manyan abubuwa da ba a kai su janaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam janabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un kullal bara'ati min al-kitmani wa min khiyanati risalati duk inda mutum zai yi duk abin da zai faɗa ba a tuhumar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akwai wani abu bai gama faɗarsa ba ko akwai wani ya fi shi fahimtar wani abu ko akwai wani abu ya kamata a ce haka ya sa shi shi bai sa shi ba yanzu duk lafazin manzan Allah sallama abin da yake wajibi a kanmu ya al'umma shine mu tabbatar da cewa lafazin nan tabbace manzan Allah sallama ya faɗe shi in dai ya faɗa to babu wata gaskiya da za ta saba ma wannan duk abin da ya saba ma wannan ba gaskiya bane kun fahimci wannan wannan yana da cikin usulin wannan addini yana cikin fundamentals da dole ka yadda da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyo komai ba daga cikin sakon da Allah ya bashi kuma duk abin da ya faɗa da duk abin da ya aikata da duk abin da aka aikata a gabansa bai ce komai ba bai ce a hir kar a sake yi ba to ya zama addini da yana da rai inda kuskure a ciki sai Allah ya saukar da wahayi a gyara wuri kaza a gyara wuri kaza a gyara wuri kaza ko amma in ya bar duniya Allah ya dauke ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dukkan abin da ya bari a duniya inda ya tabbata ya faɗa ko ya aikata ko an aikata a gabansa bai hana ba to wannan shari'a ce har kiyama ba mai ture ta babu wani gwani da zai zo ba wani gwani da ya fi manzan Allah sallallahu iya jera zance shi yasa dole ka sanci tawilin maganar manzan Allah sallallahu ko maganar Allah a Qur'ani ka canza ta daga ma'anarta ta zahiri muddin zahirin nan ba wani abu ne da yake wajibi a yi masa wannan tawilin ba zahirin maganar Allah da zahirin maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la yadullu alal batil ko a maganar sunayen Allah da siffofinsa ko a maganar shari'a ba shi yasa malamai suke ambata cewa ba a ijtihadi in akwai nassi wannan ko a babin aqida ne ko a babin mas'alolin ijtihadi yanzu in muna magana akan halal da haram sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga hadisi daga gare shi yace abu kaza halal ne ya halatta wani ya ijtihadi ya fidda shi daga halal ne shi haram akwai istisna'at na wasu halaye da za a shiga ko abubuwan maslaha da makamantansu waɗannan kuma ba a rinjayar da su su fi ƙarfin nusufi da abin da shafi almasalihil mursala qaulus sahabi shar'u man qablana da maganar maqasidu shari'a duka umur ne mu'tabara a shari'a ana kula da su walakin la taqwa ala nususi ba sa fin ƙarfin nassi a zuwa ce ai saboda maqasidi shari'a abinda Allah ya ce haram to nan mu haɗu mu mai da shi halal saboda maqasidi shari'a a ina ke samun maqasid maqasidi shari'a ana gane su ne min khilalin nususi wa laysa adillatan mustaqillatan ba hujjoji ne da suke tsaye da kansu maqasidi shari'a kamar da a zamanin na yanzu zaka ga a komai musulunci amma da shi haka wani shaf-shaf haka motsi kaɗan sai wani mana ya ce an dubi makasar shari'a to ai a zamanin yanzu ba zai yi ba dole ne a aje waɗannan nasoshin kun aka hana mutum riƙe nassi aka ce wani riƙe nassi eh, ba a fahimta ana zahiriya da makamantan irin waɗannan abubuwan babu abin da zai baka zamanin zaman musulunci lafiya daga ran da aka ce waɗannan nasusun babu su samun nusus ɗin ne dama ya sa wasu suke ƙoƙarin su yi tawilin nusus ɗin ku karanta maganganun malamai a baya mana irin kokowar da suka yi da masu falsafa da ilmin kala, kokarin da suka yi ba wai iya maganar aqida ba kawai a komai na usulin shari'a ku duba shi irin sharrin da shi'a batiniya suka shigo da shi a cikin al'ummar musulmi Usulin da aka yi da su usuli ne sai da suka ruguza su suka ce wajibi ita abin ne ake nufi da ka tashi ka tafi aikin haji in ka je maka to shirka kai tauhidi shine ka je kabarin imami daga cikin imamai su guda bakwai domin da masu shi'a ba tsiniya saba'iyya ne imamai bakwai suka imanci ka je ka ziyara a kabarin wani wannan shine haji yanzu za ka ji kwarjinin ka je haji ko ka zo a zo a ce maka ziyarar kabarin husaini ranar arfa daidai yake da haji dubu saba'in hajji dubu saba'in kuma ka ji wai ran arfa za ka je ziyara dan Allah wanda ya bar arfa ya tafi to ina hajji alhajju arafa in ji manzo Allah sallallahu alaihi ko ba haka ba to idan ma ka nan ran arfa ashe da ma hajjin ba kai ba to yaushe za ka sami yin dubu saba'in din ma gaba ɗaya babu to wannan abubuwan suna daga cikin abin da aka shigo da su a hankali a hankali aka shatule musulunci ya koma wani abu baƙo fitintunu suka yawa ra'ayoyin mutane suka cika shi ko ya faɗi abin da ya dama wani ya ce ya yi girma a musulunci girman da wai ko bai sallah ba ba kuma wai an sauke masa takalifi wani ya kai matsayin da zai ce subhani la sharika duk a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan abubuwan in ka karanta da malamai suka yaƙe su kuma ka duba irin yadda ake nema a dawo da su yanzu da ƙarfi to dole babu wani abu da za a gaya wa mutane na mafita daga fitina irin riko da wannan addinin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da duk tafiyar da za ta ce maka ka aje qur'ani to ba kai ba ita duk tafiyar da za ta ce maka ka aje hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ba kai ba ita duk tafiyar da za ta tsine wa Abubakar da Umar fassara su ba ta da muhimmanci ba za ka fahimci addini irin yadda suka fahimta ba to ba kai ba ita za ka kana son addinin ka ya zauna lafiya ka zauna da ƙur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi akan fahimtar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi da tabi'ai wannan shine musulunci musuluncin da manzan Allah sallallahu alaihi ya bar al'ummarsa akai duk wanda ba wannan ba za a ga daga bayan aka samo shi ko iya iya kaza ne kungiyar kaza da kaza iya kaza da kaza ko biyayya ne ga wani shi kaza ga kowace da sunanta to ka kyale duk wani suna ka tsaya kan tafarkin ma'aiki Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam malamai suna cewa akan wannan hadisi in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kame da Abu Dharr al-Ghifari yake cewa annabinmu ya koya mana komai hatta al har abin da ya shafi shiga ban ɗaki kama ruwa ya koya mana kai hatta tsuntsu da yake yawo a sama annabi ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam to ya za a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana waɗannan Allah a Qur'ani ya gaya mana zancen farauta farauta wanda take mubah mubah ce halatta ba wajibi ba ba mustahabi ba amma an ba mu labari akan ta da hukunce hukunce to za a yi Allah a ce bai yi magana akan haƙƙinsa na tauhidi a bauta masa shi kaɗai ba a ce wai ba a fahimci Allah shi kaɗai ya kamata ya waje ba kai a bauta ba har wani zai raɓaɓo da wani ya makalo wani shi ma wane ma kaza wane ma kaza a cikin al'ummar da Allah ya halitta masu cin abinci masu sha wani ya buɗe bakinsa ya ce shi ma zama Allah to wannan duk yana cikin abin da in ba a bar shi ba kin fa ana nan a cikin fitina duk wata fitina za ka yi zancen wannan kashe-kashen da kuke ji zamfara ne ina ne kidnapping da sauransu da me duka sakamakon me ne duk waɗannan fitintunin ne ana nisa da Allah da littafin Allah da hanyar Allah aka kama wasu abubuwa so duk wannan rikicin zai zo ya mana yawa marisa inda zamu za ka wajibin malamai a koma ilmantar da mutane ba wajibi bane ka gaya wa mutane abin da suke so a'a amma ka gaya musu abin da suke bukata mutane suna bukatar tauhidi sama da komai to a nan na ga a gaya mutane tauhidin nan abautan Allah shi kadai a tsaya a tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sauran abubuwa kuma suna bin haka darasi na uku ma inna malamai suka ce ma'ana haƙƙan al'illa kana haƙƙan alaihi an yadulluhum ala khairi ma ya ya'lamuhu lahum ko ma dinnan ta shafi komai da komai fi umurin dini wa fi umurin duniya ko al'amarin duniya ne in dai mun samu maganar manzan, Allah sallallahu alaihi to ta fita kowa ita za a bi ko al'amarin duniya ne ba wani bincike da wani zai ya binciko kaza binciko kaza yau ya gaya mana maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ce mumini ba zai da wannan ba. sai dai a ce ya kai mai bincike ka ci gaba da bincike Allah baka tawfiki la Allah wata rana zaka binciko abin da ya dace da wani amma ba dai a ce an binciko maganar da ta saba wa ta manzon Allah sun kuma ita ce gaskiya ita ce Allah ya da ita amma fa da sharadi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan abun da ake magana akai sannan daga cikin darasi a wannan hadisi za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya dauki usuwa daga annabawa kafin sa ko ya faɗi wani abu da ya hau kansa wanda kafin shi sauran annabawa ma a kansa suke cewa wajibi ne su shiryar da mutane abin da suka san shine alheri gare su dama Allah madauki ya gaya mana cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun duk wani manzo abin da yazo da shi kenan wajibin manzanni su gaya wa mutane wannan musamman da ya kira zuwa ga tauhidi shine farkon abin da duk wani manzo yake kira in manzo ya kira maganar a zauna lafiya maganar kasuwanci maganar siyasa maganar kafa gwamnati maganar menene to dukkan su a bayan tauhidi suke kana tafiya zuwa wata harkar da ba wannan ba ka bar harkar annabawa kar ya zama maqsudinka kad yakunu taba'an yauwa zai biyo baya zai zo tunda annabi sallallahu alaihi da gaske ya kafa gwamnati bayan yayi hijira amma kafin ya hijira me ya kiran mutane zuwa gare shi shekara goma sha uku a makka bai taɓa kira a tawaye ko a rikici ko a sa mabamai a shugabancin kafiran maka ba wannan ya nuna maka ba hanya ba ce don mutum yana zaune a inda ko a ƙasar da ba a yin shari'a yadda ya kamata ya ce to shi kenan wajibi a fara kashe-kashe sai an yi kashe-kashe sannan ne za a yi shari'a wani ba shi ne hanyar annabawa ba manzan Allah sun haƙuri ya shekara goma sha uku a kan tauhidi sauran shari'ar baki ɗayanta a shekara goma aka saukar da ita wanda bai zai nuna maka muhimmancin tauhidin nan ba shekara goma sha uku duka tauhidin kawai ke kira sai sallah sallar ma yaushe aka saukar da ita sai da aka yi shekara goma a lokacin da aka yi isra'i da mai iraji a shekara uku a hijira sannan aka wajarta sallah guda biyar din nan sauran shekaru ne ake yi duk mutumin da yake tare da manzon Allah suna son a wancan lokaci Inda ya yi imani Allah ya ba a bauta masa shi kadai iya wannan ya tsaya tare da manzon Allah in ya mutu to yana nan a aljanna saboda iya abin da ya wajaba a matsayin imani kenan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a ɗora masa shari'a kun ga ashe kenan wannan yana nuna ba sai shari'a ta kammala take zama shari'a ba a'a in mutum mai da'awa ne to ya ɗauki manhajin da'awa irin na annabawa ya mai da hankali kan ilmantar da mutane abin da suka fi bukata ba abin da suke sha'awar a gaya musu ba Allah samu dace abu na gaba manzan Allah sallallahu bai yi rowar komai ba ga al'ummarsa ba mai rowa ba ne. duk abin da yake alheri ne to ya faɗi shi in ka ce bai faɗa ba ku to ka tuhume shi da cewa ya yi abin da ba daidai ba kamar da imamu na malik rahimahullahu tabaraka ta'ala yake cewa man ibtada bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama khana risalata fa inna allah ta'ala yaqulu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا in ji imam malik duk mutumin da ya kirkiri wata bidi'a yana ganin mai kyau ce to kamar ya riya cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya yaudari Allah da ya bashi wannan sako bai isar da sako ba ana nufin lisanu halihi hadha ya yaqul abin da yake faɗa kenan da lisanin ba lisanin maqal ba a aikace abin da yake faɗa kenan don me yace domin kuwa Allah madauki ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum kun san ayar har zuwa ƙarshen ta shi yasa sai yake cewa duk abin da bai zama addini a wancan zamani ba ku duba wani zamani ne zamanin imam maliku ba shi ba a'a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi imam maliku ya rasu a shekara ta 179 amma duk da haka a lokacin sa yake cewa duk abin da bai zama addini a zamanin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama to a yau ma ba zai zama addini ba dan Allah da imam maliku da yana dawowa ya zo ya ga yanzu abubuwan da ake yi mai zai ce wa mutane hanyoyi daban-daban bidiyoyi iri-iri komai gashi nan Allah ke kyauta mana daga cikin darussan har yanzu a takallubul mu'mini fi akhiri zamani fi fitanin kafira cewa mumini zai shiga fitintunu da yawa fitintunu da yawa da yawa za su zo maka akwai fitina dangane da iyalinka saboda tsabar san ɗa ka kasa da'a ga Allah saboda tsabar san mata ka kasa da'a ga Allah saboda tsabar san dukiya ka kasa da'a ga Allah saboda tsabar san mulki ka kasa da'a ga Allah duk waɗannan abubuwa suna cikin fitina to babban fitina da kamar da muka ambata fitin da mutum a addinin. sannan daga cikin fa'idoji har yanzu bayanin hanyar tsira wannan mun riga mun magana a kanta imani da Allah da ranar ƙarshe da kuma mutum ya mu'amala da mutane yadda yake so su yi sannan kuma wujubul wafa'i bi ta'ati wulatil amri sannan abu na gaba fadin abdullah ibn amr da yake cewa aqihu fi ta'atillah dalilun ala wujubi ta'atil mutawallin lil iqamati bil qahri lil imamati bil qahri malamai sun ce tun ana fahimtar wannan magana ta abdullah ibn amr ibn al-as da yake cewa kai masa da'a fi ta'atillah wa'fihi fi ma'siyatillah cewa shugaba ko da da ƙarfi ya yi rinjaye inda ya samu istibabul amni an samu zaman lafiya to wajibi a haƙura a yi masa ɗa'a ya ‘yan uwa musulmi kullum aka zo irin wannan zance wasu sukan kasa gane shi me yasa malamai suka faɗi waɗannan al'amura Abin da malami suke nufi da wannan kuma suka kafa dalilai da nasoshi ba wai da san zuciya ba shine maslahar zaman mutane lafiya ita ake kallo don haka duk abin da zai jawo a kakkashe mutane a lalata musu kasuwanci a hana musu zaman lafiya saboda rashin da'a ga shugabanni wajibi ne malamai su yaki wannan hanyar kuma da ake cewa da'a ga shugabanni ba ta nufin ba ta nufin goyon bayansu akan zalunci goyon bayansu akan abin da ba daidai ba duk ba haka ake nufi Allah zai kama malami da laifi in ya goyi bayan zalunci koya wala tarkanu ila na zalamu me Allah ya ce fata fatamassakumun nan haka Allah ya faɗi haka wannan magana tana nan amma wannan baya nufin ta da hankalin mutane da koya musu kar a yi da'a da ƙari. idan Allah ku duba rayuwarmu ta yanzu a rayuwar mu ta yanzu babu inda zaka ga abin ta kai shi a duniya irin halin da muke ciki wallahi in ba dan zaman lafiyar da muke da shi zaman lafiyar da muke da shi shine babban abin da ya hana shiga irin mummunan halin da wasu suka shiga amma a inda suke da zaman lafiya irin yadda muke da zaman lafiya to ba mutane hargitsatsu marasa da irin mu kuma a duniya baki ɗaya babu tsari a komai shugaba babba za ka ga da kansa ya karya doka Sai wai haka ake a najeriya har wani abin alfahari ake cewa a najeriya duk wasu doka za a iya karya ta ba a zancen ma irin dokoki wai na titi balitina dokokin zamantakewa ka ga mutum ya yi abin da ba kyau ka yi masa bayani ka yi masa magana sai hauka da zagi ne kuma wannan wani irin iya yi ne wanda ka ne duka dai irin wannan abubuwa muna buƙatar mu samu tsari ya ƴan uwa musulmi wallahi mu ƙara addu'a Allah maɗauki ya ƙara mana wannan zaman lafiyar da muke da shi a cikin ku ai yanzu mun sani kowa yana bibiyar abin da ke faruwa a duniya duk ƙasar da aka yi irin rikice-rikicen nan tashi hankali da tane na tane da hayaniya da zanga-zanga da ƙoƙarin tura shugabanni yanzu ina ake ciki me ake ciki a cikin wannan ƙasashen babu inda suka koma suka zauna lafiya ko akwai to babu alheri in an faɗi irin wannan ya jama'a cewa kar a tashi a riƙe irin wannan rikicin wani sai fahimta ai ƙoƙari ake a taimakawa azzalimai wanda ya wannan fassara, ya zalunci malamai ba ka suke nufi ƙoƙari ake a tsare maka mutuncinka da imaninka da dukiyarka da 'ya'yanka da matanka da zaman lafiyarka da naka da na maƙotanka da gari baki ɗaya wai ba a wannan kasar bane ba kuma a wannan bangaren na duniya bane a shekaru da yawa da suka gabata yan kwanakin nan ba ma iya shigowa irin wannan wurin mai sallah sai kowa mun yi layi wajen kilomita ɗaya ana ta take ɗinmu kafin mu shigo ko ba nan ba to yaushe muka manta wannan abu me ya jawo waɗancan fitintunin ne in suka ci gaba kuwa to lallai waɗannan abubuwa za su don haka da addu'arka da ɗa'arka ga Allah da da'arka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk suna cikin abin da ake nema domin ai maganin fitina daga cikin abubuwan kuma zan faɗi waɗannan da gaggawa ga an miƙe ana nuna min in tsaya haka da gaggawa zan faɗa insha Allah ta'ala daga cikin abin da zai taimaka mana maganin fitintunu luzumu kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam wa manhaji salaf salih da kuma alfiqhu fi din a yi fiƙihu in an ce a yi fiƙihu ba na nufin littafan fiƙihu a halari da su ɗin duk suna ciki su ma da su ɗin albin da ake nufi a fahimci addini bi ma'ana hulwasa da ma'anar tagamammiya kowane ɓangare na addini Allah ya sani a ƙasashen duniya ba inda ake wa'azi irin Najeriya duk duniya ban cire ko ina ba in dai wa'azi ne a nan wurin yanzu in wani ya fara in yace innal alhamdulillah ba abin da duk abin nan komai za a iya faɗa ya kai jama'a mai muka rasa ne mun rasa tarbiyya a hannun malamai mun rasa da'a da girmama malamai da girmama na gaba kowa dan fara kaza ya to shikenan ya zama shekul islam yukaffiru hada yubaddi'u hada ma urikum illa ma ara wannan ba daidai bane wajibi dan Allah samari mu hada kanmu mu yi haƙuri mu ilmantar da mutane daidai yau da kullum mutane za su gane daidai a yau da kullum a yi a yi kada mu yadda da ba daidai ɗin ba ina goyon ban a goyi bayan a yadda da ba daidai ba ne a'a a goyi bayan daidai kada a yadda da ba daidai ba amma kuma a bi hanya da za ta zama za ta haifar da sakamako mai kyau babu wanda ake ma wahayi a cikin muballantana ya san cewa lalle wallahi hanyarsa ita ce in yabi in dai uslubin da'awa ne galibi akwai maslahoyi na abin nan abin nan abubuwa na istihadi wannan ya bi ta hanya kaza wannan ya bi ta hanya kaza in dai akwai asali da aka samu daga magabata to ya kamata mu rika hakuri da juna ba mu rika wato nisantar juna da kuma wato tuhumar imani da aqidar junan mu ba sannan asabatu alal mabadi mu tabbata akan principles mu ina cikin abubuwan da za su yi mana maganin fitina kada ka bari haka kawai da sauraron kowanne mutum a zo a girgiza maka imaninka ka kiyayi sauraron wanda zai sa maka shubuha a addininka duk mai wa'azin da ka san zai sanya maka kokonto a ƙur'ani kar ka sake sauraro duk mai wa'azin da zai sanya maka kokonto a yadda da hadisan manzo kar ka sake sauraron su yanzu zancen cewa bari in ji dan ko za a ji me yake faɗa kila a kwatanta wancan shi ma kila gaskiya ne ai ba kowa ke yin wannan ba an rasu ko na fil ilmi ne masu wani wata shubuhar in ka ji ta ta makale maka ba za ta iya fita ba don haka ka tsaya a matsayinka na ɗalibin ilimi ka saurari ka saurari wanda yake zai rikita maka addini ka tsaya ka tabbata ba ana nufin kuma ya zama cewa ba ka karɓar komai sai tunaninka ba kai dama kana da mizani mizanin ka qur'ani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a kowanne zamani akwai malaman da suke kan irin wannan hanya ka bi irin hanyar da suke bi kar ka bari a rikita ka yanzu ku duba ku ga yadda ake yakar musulunci a tsakanin addinai ku ga yadda ake yakar sunna a tsakanin hanyoyi a cikin musulunci duk duniya abokan gabar addini gaba ɗayansu ba abin da suke kyama irin wannan hanyar ta sunna duk ƙasa daga an je dama in mutanen ƙasashen waje sun zo ina ƴan kaza da ƴan kaza da ƴan kaza to masu bin hanyoyin nan duk ba kuma ku ƙarfafe su ku taimaka musu da shi'a ne da makamantansu duk fita haɓaka amma duk mai sunna to duk inda za a yaƙe shi a yaƙe shi a mai da shi ba komai ba a nuna baya fahimta a rika tuhumarsa yanzu shi nan a cikin mu nan ƴaƴan musulmi an tura kungiyoyin yancin nan da masu cewa ba ba Allah ko kun san akwai ko ba ku sani ba masu da'awar atheism cewa babu ma Allah a ƴaƴan musulmi a arewa suna nan sai karuwa suke a arewacin Najeriya banda waɗanda su kuma suna nan ga sunan a Facebook ana ta fama da su kullum yaƙar tabbaka addini shi kawai mutum kada ya yi sunna ai ta sukan siffofin masu bin sunna ko daga wallo ko gemu da izgili da makamancin wannan ko duk abin da zai sa dai a ce wannan an samo shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ta fadar ya abin nan auren yara kar a aurar da su kaza da kaza sai an bar su sai sun yi kaza sai sun yi kaza duk waɗannan abubuwan ya uwa musulmi ba cewa aka yi kada 'yan mata su karatu ba amma wallahi su yi da tarbiyya ya fi amfani da su yi babu tarbiyya ya zama cewa addinin an rasa shi a gida an rasa shi a gunta an rasa tarbiyya an rasa komai an yi hasara dole ne in Allah maɗauki ya hore maka ‘ya'ya to ka tabbatar da ka ba su tarbiyya haihuwar ‘ya'ya haka barkatai ba tare da tarbiyya ba shi ma ba cikin abinda shari'a ta umarce mu cewa a yi ta yin haka don haka duk yawan ‘ya'yanka wallahi mas'uliya ce a kanka ka zauna ka tarbiyyantar da su babban abu ka sa su aƙida mai kyau kar a samu ɗan a cikinsu kar a samu mai cewa shi ma Allah ne a cikinsu kar a samu mai zagin manzon Allah a cikinsu kar a samu mai duk wata harka da za ta sanya maka kokonto a addinin Allah a ƴaƴanka duk ka zauna ka bibiye su ɗauke su ka zama abokai gare su su zama abokai gare ka mu ɗauki tarbiyya ta musulunci ba tarbiyya irin ta bahaushe ba kullum hantara da zagi da korar yara mu zauna da su mu ja su a jiki mu nuna musu kauna da soyayya Allah ta muke bukar in yawaita da yawa sannan daga ciki ta yan uwa al-iktaru min al-ibadati al-iktaru min al-ibadati mu yawaita ibada mu yawaita ibada ina fadar wannan ba dan ina yawan yi ba amma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana badiru bil a'mali ne fitanan ka kai fa al-layl al-mudlim ku yi gaggawa ku riga wasu fitintunu da za su zo muku to ku riga zuwan fitinar ku riga shi da aikata ayyukan alheri yawaita sallah ta dare yawaita tasbihi yanzu a cikin nan yaushe rabban za ka samu wani rabban sa da yayi wuturi an manta ya je gida a gajiye ba alwala dama ya shure takalmansa ya bangaje ya kwanta rubda ciki kum sai bayan sallah asuba ba a yi alwala ba ba zikirin kwanciya ba a yi wuturi ba musamman a wannan zamani zamanin tsawon dare abu suleimani darani yana cewa wallahi shi ba dan dare ba da an ɗauke shi a duniya ma'ana dare samun cewa akwai dare dare kuma na shita'i shi ne yasa yake son duniya da za a cire dare na ƙiyamun laili yace da ya roƙi Allah ya bar duniya saboda tsabar sha'awar ya bauta wa Allah ta amma yanzu ana komawa kallace-kallace a kalli wannan a kalli wannan a kalli wannan sannan a kwanta ba wuturi ba alwala ba komai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah yake gaya mana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam khaliluhu ya bashi wasiyar kada ya bar me kada ya bar yin salatu duha da wuturi yanzu da yawa daga cikin masu da'awar sunna din ma duk ba ai wallahi fitina innama zamu rabu da ita in mun koma mun kama bautar Allah subhanahu wata'ala da kuma ikhlasi haka mu rika mu koma kan wannan hadisin ma'abi ibn yasab annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ibadatu fil hajj ka hijratin ilayya al-ibadatu fil hajj al-hajj shine shiddatul qatl wa ikhtilat umuri ba'dha fi ba'd ka kudi da hargitsi da yawan kashe-kashe da fitintunu to ibada a wannan zamani kamar hijira ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu akwai lokacin da muke cikin fitina irin wannan zamani komai a rikice addini ba shugabanci abubuwa komai duk a rikice ku duba yadda muke mu al'umma na musamman al'umma mu ta arewacin Najeriya abin tausayi ba jagoranci ba shugabanci shugabannin da muke da su mun kiyarda da su na ƙasa bai da'a ba na sama kuma bai rungumi na ƙasa ba kuma dole sai an samu waɗannan abubuwan sannan abu ke tafiya Allah ya sauƙe mani sannan a kusa da ƙarshe na ma kare kai haƙuri luzumu taubati luzumu taubati wal istighfar wallahi mulazimci tuba da istighfari ba kawai ka zauna ka ce na tuba Allah na tuba ba mu tuba daga laifukan da muke aikatawa kowa ya sani yana aikata laifin da baya Allah baya su da ba shi da kyau mu tuba in muka tuba Allah zai mana maganin waɗannan fitintunin mu tuba mu yawaita istighfari Allah subhanahu wa ta'ala abin da yawa annabawansa ya ba mu labari a cikin alkur'ani ba sai mun kawo ayoyi ba da yawa yayin da suka yi istighfari yayin da suka tuba yayin da suka yi tasbihi sai Allah ya fidda su daga fitina falawla annahu kana min al-musabbihi lalladhi ko ba haka bane fi batni Allah madauki ya gaya mana ba dan mu yana tasbihi ba da ya zauna a cikin wannan kifi to haka muke in muna son bala'i ya fita wallahi mu yawaita tasbihi da hailala salatin manzan, Allah sallallahu salama, wasallam istighfarin nan da muka ce a daina na bidi'a, to ina na sunna din kuma mu rika yin na sunna din in ka bar na bidi'a to wajibin ka kai na sunna kuma dama shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya wajabta a kawai. Allah san Allah ya samu dashi wajibi mu tsaya a ƙarshe Allah madauki yana cewa falaula id ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun kada Allah ya samu cikin waɗannan Allah kada ya bamu qaswatul qalbi Allah ya bamu tausasawa a wajen zukatanmu Allah ya bamu tausayi tsakaninmu da junanmu Allah kuma ya mai da tunaninmu mu koma zuwa ga Allah Allah ba mu damar mutu ba kada shi ɗan ya zayyana mana ya ƙawata mana ayyukan da muke aikata mu tsammanin su ne daidai ya Allah ka sanya abin da yake ne daidai ta ƙawata mana shi kai a zuciyarmu ka sa mu so imani ka sa mu ki kafirci ya Allah kuma ka tabbatar da mu a tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abin da na ambata in daidai ne ya Allah ina roƙonka ka bani ladansa kuma ka shigar da shi cikin wannan al'umma idan kuma ba daidai ba ne akwai kuskure a cikin Allah ka yafe min kuma karka shigar da shi cikin kwakwalansu Allah ka biya mana bukatunmu na alheri ya Allah muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa mu. ya Allah ka ba mu zaman lafiya abubuwan da za a shiga cikinsu na harkar zaɓe ko aka shiga cikinsu ya Allah muna roƙonka ka sa a shiga a fita lafiya Allah ka sa ba za a zub da jinin mumini ɗaya a kan wannan harkar siyasar ba ya Allah ka tsare abubuwan da suke faruwa na garkuwa da mutane da fashi da makami da kashe-kashe a ƙauyuka da birane a wurare da yawa da zamfara da sauran wurare da jihar plateau da sauran wurare benue da sauran bai ina. ya Allah ya Allah ya Allah muna roƙonka Allah ka dakatar da waɗannan abubuwa ya Allah kai ne mai rahama kai mana rahama ba saboda laifukanmu ba ya Allah kuma in akwai wasu mutane da suke ƙulle-ƙullen waɗannan fitintunu su yawaita a cikinmu ya Allah muna roƙonka ka san su kafi mu sanin su Allah kai maganin su Allah ka mai da sharrin su a kansu in saboda mulki ne Allah ka hana su in saboda kuɗi ne Allah ka hana su Allah ka tabbatar da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu shugabanni kuma Allah ka bamu na kirki duk wanda yake shine na kirki da zai zama mana mai amfani ya Allah ka sa shine wanda zai shugabance mu ya Allah ka bamu haɗin kai kar mu rarraba ya Allah ka bamu tausayin junanmu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك